الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah wanda babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi ba waninsa ba wanda yake rayayye rayuwa cikakkiya wadda ba ta waya ko mutuwa a cikinta tsayayyen da ya tsaya da kansa ya wadatu da dukkan halittu da shi ne dukkan halittu suka tsaya ba sa wadatuwa daga gare shi a kowane lokaci gyangyaɗi ko barci ba sa kama shi saboda cikar rayuwarsa da tsayewarsa shi kaɗai yake da mulkin abin da yake cikin sammai da ƙasai, ba wanda ya mallaki ceto ga wani a wajensa, sai dai idan ya yi izini kuma ya yarda, ya san abin da ya wuce na daga al'amuran halittarsa daga cikin abin da ya faru da abin da yake fuskantar su daga abin da bai faru ba, ba su san komai daga iliminsa ba, sai abin da ya ga dama ya sanar da su, kujerarsa wurin diga-digan Ubangiji, ta kewaye sammai da ƙasai duk da girmansu da faɗinsu, kiyaye su baya gajiyar da shi ko ya masa wahala, shi ne maɗaukaki da zatinsa da ikonsa da rinjayensa mai girma a cikin mulkinsa da ikonsa.